G Fresh Al Amin, I come for you this time around. Matan da ka zo ka ce a social media, idan ta yi abu, idan ka faɗa abin da ta yi, sai an sane ta na shekara goma. Sannan ka zo kullum for the past five to six months sai ka kafa life da karuwe da 'yan daudu kuke cimin mutunci kuke tsinewa iyayena. I pass Mutane na da suka san da haka. Kowa sai ya ce mu sayyada karki. Sayyada karki. So I respect them. Ina ta overlook din abinka. Sai na gan haukan naka ya kiyasa karewa. Shine na zo mu yi shi once and for all. G fresh alamin. An kirawo ni. Kai ka fara mun from five to six months back you have been you have been dragging me on social media ina overlooking ni jiya na fara maka an kira abba pa na an kira business line ina kwastomomi na masoya iyaye suka ce in yi haƙuri don allah in kyale wannan mahaukacin na ce musu a'a hauka bai fi hauka ba idan kai mahaukaci ne haukanka ƙaramin hauka ne ni ina da psychiatric problem ina da psychiatric certificate in kai kana tunanin kai mahaukaci ne sannan idan kana tunanin baka da kunya lokacin da ake raba kunya ya zo daidai guri na kunyan ta kare ban ma san ta ba last warning nake baka kenan last warning nake baka ka fita a sabgata ka daina kiran sunana despite i know you are jobless ka yi kokari ka je ka nema aikin yi kamar yadda kullum ina tallan man power ina da skin care product ina. ka je ka nema aikin yi sunana ya fita a bakin ka na rantse maka da girman Allah kashin da na gani a hannunka a baya ba zan kuma kallon shi a gaba ba as far as we say you no get shame we go open our nyash. I wanted to drag you today, but people stop me. To na ce bari in zo in baka last warning. G-Fresh Alamin, G-Fresh Alamin, G-Fresh Alamin, how many times did I call you? Three times. Kaputa Asab Ghana, let's respect each other. Kaputa Asab Ghana, Kaputa Asab Ghana, ka daina batuna. Idan muka fara ni da kai, abin ba zai yi kyau ba. Kai naka karamin ƙaryan hau kake yi. Abun ba zai yi kyau ba. Na zo muka ne yanzu ma wai a sanyi. saboda shawaran da mutane suka bani yau din na so in nuna wa duniya ko kai wane ne in ciccire abubuwan ka duk da cewa na yi su a live jiya amma mutane suka ce in yi hakuri in kyale wannan mahaukacin na ce wallahi ƙarya ne ba mahaukaci ba as far as you no get psychiatric problem you know be mahaukaci in ka ce kuma ba za ka daina ba let's start the game i'm here from you macen da ka gama ci mata mutunci ka gama zaginta ka ce idan ta abu idan ka faɗi abin da ta yi za a tsane ta na shekara goma ka ce shige bad karata ta ce ka ce she dey give you attitude wannan matan ne kuma kana muradi ka zo ka zauna da ita da kai da wannan karuwan da bata da class wai in komar da kai duk wannan kasafi da ƙarya da cin mutuncin da aka min an manta to hell with you never ko mafarki na yi mun koma da kai wallahi sai na koma mafarkin na mun je mun rabu sannan na yi dawafi na dafa kaba na ce ko a titi kada Allah ya haɗa ni da kai yau wata shida baka ganni ba ban ganka ba hanyar jirgi daban hanyar mota daban na ji kana wai wani banzan maganan ka wai ni ina yawo na kai kana yawo za mu zo mu haɗu mu ba mu juna haƙuri ji fresh idan aka ce maka zan ba ka haƙuri ba za ka limama kanka uka ba saboda ka san ƙarya ne me na maka ban da ka na miskara zarrati sannan kana cewa ina yawo na kana ka kai dai kai dan bala ja'u kai fa zo ka ce ka daina zina kai ne ka ba wa kanka suna shugaban yan kwaltaya shugaban yan marke duk wanda ya sanni idan ba a shagona nake bidiyo ba sai a gida sana'a ta nake yi kaifa ka fito ka nuna mana sana'an ka banda iskancin da kake ado da shi abin da muka yi a baya kada Allah ya bamu ikon yin sa a gaba amma ka fita harka na in ka ce ba haka ba we go open our nyash last warning kenan sannan na manta da wani abu mutane yan social media idan ba za ku manta ba ya yi bidiyo da abdul gaya ya ce ko da miliyan goma ne aka bashi ba zai iya rabuwa da matansa ba the person wey say even though they give am 10 million naira you no go leave him wife but now he's requesting for 900,000 no be juju be that <laughs> wani kuɗi zan baka sadakin da ka biya na aure na abubakar bashir mai shadda shi ya biya daga sadaki sai sadaki zo ka ga ka kawo min evidence ɗin laifin da kamun sai in biya ka ka ce na damfare ka ka kira ni yar damfara ba a taɓa kira na ba sai dalilin ka to ka kai kotu a kwato maka hakinka ka kai kotu kai da kanka ka bata aurenka da bakinka har ka je gurin yan hizba ka je gurin daurawa malam daurawa Allah ya ƙara mashi lafiya malam daurawa ya tsaurare ka ya zace mutumin kirki ne sanda na zo daga saudiya suka zo suka yi confirming din abin su karan kansu suka tsana kansu suka san ashe da mahaukaci suke mu'amala ba su sani ba ka fita harka in kana tunanin kai mahaukaci ne ni kuma ina da psychiatric certificate ka fita a harka ta you have to move on because I've already moved on with my life ba ta kai nake yi ba ta manpower nake yi jama'a wannan shine maganin mu da yake maganin sanyi basir katsala kankancewan gaba sannan idan kai namiji ne irin su wa'e da zalmalulun ka baya tashi sannan idan ka taba matanka ah, ka kawo babana zo ka siya wannan maganin ba za ta rena ka ba kun san me ka reni tsakanina da wannan bawan Allah <laughs> na rantsa idan ba ku sani ba ku sani wannan abin yana kawo raini babana ko kana da kyau ka kara da wanka kada ka bari a baka labari wallahi idan kana ma matanka mai kyau akan gado wallahi ladabin yan sholi za ta dinga maka in ma bata taba gaishe ka da safe ba sai ta ce maka ina kwana in ma baka taba cin breakfast ba ka bar gida in ka sha wannan man pawon ka kai mata inda take so wallahi tallahi sai ka gan ta canza ba kuɗi bane soyayya shi yasa na aure shi idan kuɗi ne ai zan je in yi kwaɗayi in je aura kuma na kai na kai in yi kwaɗayin amma ba ta shi nake ba saboda alhamdulillah Allah ya yi min suturan da I can be able to take good care of myself not even myself him himself amma da ke bayi da rabo a duniya bai rabu da uwarsa lafiya ba to sai abin da ya gani sannan kar ku manta ba sai da sabiya haruna bane ta fara dragging in g fresh al'amin a social media tun kafin a kai wannan gabo kaninsa al'amin shi ya wanke kafansa ya yi tiryan tiryan ya je freedom radio ya nuna wa duniya da cewa babu babban makaryaci da shedan irin yayansa a lokacin ina ɗaya daga cikin wanda ya ji haushin al'amin amma yanzu mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo duk yadda za a yi ji fresh ka haɗa dangantaka da shedan kuma ni da kai wallahi in dai kayan Allah ne baka isa ka taba shi ka zauna lafiya ba da ni da kai duk wanda ya ci amanan aure ubangiji Allah ya hukunta shi tun a nan gidan duniya kafin ya koma zuwa ga rabbana ya zama izina ga 'yan baya ban taɓa kawo sirrin mu ba kuma duk maganganun da na yi a nan gurin ban kawo sirri ba abin da kai ne na zo na warware maka har yanzu ka san akwai ka a gindin da ban kawo su ba kuma ba zan kawo su ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya ce babu kyau bayyana sirrin aure ko da an rabu to ka ci darajar manzo sallallahu alaihi wasallam amma ka fita harka na if not we go open our nyash jama'a ga manpower in kuna so ku siya kowane irin kaya a guri na for more information ga nan bana sifili takwas sifili shida uku uku sifili uku bakwai sifili tara ga kuma namban a ƙasa sai ku ɗauka na bar ku lafiya